daga nan tehran radio voh hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na duniyar mu a yau. wanda ke yin nazari tare da tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na tsaftar muhalli sai kuma shirin afirka a yau wanda shi kuwa zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen muna wannan safiyar waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurari za su kasance da mu daga farkon su har zuwa karshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ma sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar habin a cikin shirmana na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan muhammad awul bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu bindiga sun kashe alalakalla fararen hula 58 a jamhuriyar nijar shugaba ruhani ya ce sabuwar gwamnatin amurka ba ta yin komai wajen cike gibin da kuma kurakuran da amurka ta tafka a baya ƙungiyar kwallon gaba ta real madrid ta kai mataki na kwata finals a gasar champions league na turai tun sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya gwamnatin jamhuriyar nijar ta bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane akalla 58 a yayin da suka kai hari kan wata tawagar mutanen da suke dawowa daga cin wata kasuwa a yankin talabiri da ke kusa da kan iyakar kasar da kuma kasar mali kakakin gwamnatin nijar din abdulrahman zakariya ne ya sanar da hakan da gidan talabijin din kasar a yammacin jiya talata inda ya ce kisan gillan da aka yi wa mutanen ya faru ne a ranar litinin ta gabata a yankin na tilabiri da ke kan iyakan nijar din da kasashen mali da burkina faso kakakin gwamnatin ya ce gwamnatin ta sanar da juyayi na zaman makoki na kwanaki uku a matsayin kwanakin makoki na kasa don tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu har ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya ta ɗau alhakin kai wannan hari to sai dai kuma da dama suna ganin irin waɗannan hare-hare ba za su rasa alaka da ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addini masu alaka da kungiyoyin alka'ida da isis da suke gudanar da ayyukansu a yankin ba wannan harin dai yana nuni da irin gagarumin kalubale na tsaro da ke gaban sabon shugaban na nijar muhammad bazoum wanda ya lashe zaben shugaban kasar a watan fabrairun da ya gabata don ya gaji shugaba mai barin gado muhammad yusufu shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa tsohuwar gwamnatin amurka ta zalunci al'ummar iran nesa ba kusa ba ta hanyar ayyukan ta'addancin da ta yi a kansu to sai dai kuma har ya zuwa yanzu sabuwar gwamnatin amurkan ta gaza wajen daukan wani mataki a aikace wajen magance waɗannan kurakurai da aka tafka a baya shugaba ruhani ya bayyana haka ne a yayin da yake kaddamar da wasu ayyukan ci gaban ƙasa da ma'aikatar makamashi ta ƙasar ta gina inda ya ce gwamnati mai ci a yanzu a amurka ta sha tabbatar da kurakuran da tsohuwar gwamnatin ta tafka to sai dai watanni biyu kenan da dare wata karagar mulki amma babu wani abin a zo a gani a kas da ta aikata wajen magance waɗancan kurakuran shugaba ruhanin ya ce matukar dai gwamnatin ta amurka ta dawo kan tafarki da kuma gyara waɗannan kurakurai to ko hakan zai zamanto mai amfani a gare ta ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnatin joe biden din ta gagara yi shine kuma da kuma wani abin da kuma akan shine ake wato shine dai batunan na nukiliya na iran da tsohuwar gwamnatin donald trump din ta fice daga ciki wacce kuma iran ta ce ba ta zauna teburin tattaunawa da amurkan ba matukar dai bata dage mata a takunkumin da aka sanya mata ba waɗanda kuma na daga cikin abubuwan da suka zo cikin yarjejeniyar nukiliya. kwamandan sojojin ƙasar iran ya bayyana cewa iran din tana da ƙarfin da za ta iya rusa haramtacciyar kasar isra'ila manjo janar muhammad hussein bakiri yanda ya aiki da wasiƙa ta murnan zagayowar ranar dakarun kare jin jihalin musulunci na ƙasar ta iran zuwa ga babban kwamandan dakarun laftanar janar salami ya bayyana cewa a yanzu dai an wayi gari iran tana da ƙarfin da za ta kai wa cibiyoyi masu yi mata barazana da sansanoninsu na makiya hari manjo janar bakiri ya kuma ce a yanzu babu wata ƙasa da za ta iya yin galaba akan dakarun kare jin jihalin musulunci na iran bugu da ƙari kuma kwamandan sojan na iran ya ci gaba da cewa a halin yanzu dai iran din tana da karfin yin tsayin daka da kuma kaiwa abokan gaba hari cikin karfin da ba za su wato ba su da zaɓi ba ranar uku ga watan sha'aban ta kowace shekara dai wace ita ce ranar haihuwar imam husaini alaihi salam tana a matsayin ranar dakarun kare jin jihalin musulunci ne a nan kasar ta iran masu saurari kare da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio BOH a nan birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa ba za ta iya bayar da kariya ga dukkanin makarantu na kasar ba karamin ministan ilimi na najeriya din ciko meka wajibu ne ya bayyana hakan a wata hira da jaridan punch da ake buga a kasar yana mai kara yin kira da iyayen yara da su zama masu sanya idanuwa. karamar ministan ilimin ya kuma shaida wa jaridar tafan cewa gwamnatin tarayyar ta bayar da umarni ga dukkanin makarantu da su tuntubi jami'an tsaro mafi kusa da zarar sun ga wata barazana ta tsaro da suke fuskanta ministan dai yana mai da martani ne akan tambayoyin da aka yi masa masu alaka da hare-haren da barayin daji suke kawowa a cikin makarantu daban-daban na arewacin najeriya inda kuma suka yin garkuwa da ɗalibai domin karɓan kuɗin fansa. a cikin wannan makon da ake ciki da barayin dajin sun kai hare-hare a makarantu daban-daban na jihar kaduna inda suka yi awon gaba da wato inda suka yi awon gaba da ɗalibai da kuma malaman makarantun ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta kasar spain ta yi nasarar tsallakewa zuwa ga mataki na kwata finals a gasar champions league na kasashen turai da ake gudanarwa bayan ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta atlanta da ci uku da ɗaya da suka fafata wanda suka yi a je talata ƙungiyar real madrid din da yi ta zura ƙwallayen nata ne ta hannun 'yan wasanta uku wato karim benzema wanda ya ci ƙwallon farko sai kuma kaftin din ƙungiyar sergio ramos wanda ya ci na biyu sannan daga bisani kuma mako asensio ya ci na uku ita kuwa atalanta ta sanya ƙwallonta guda ɗin ne dai ta hannun ɗan wasanta leos muriel hakan dai ya ba wa real madrid din nasarar zura ƙwallaye hudu da ɗaya kenan a jumulan wasanni biyu da suka buga inda wasan farko ta da suka fafata a italiya real din ta yi nasara da ci daya da nema wannan ne karo na 36 da real madrid din ta kai wasan dab na kusa da na karshe a champions league din wadda ta lashe shi har sau hudu a kaka biyar tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2018 to masu rare karshen labaran duniyan kenan To a gaishe da Muhammad da Awal Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To a gurguje bari mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mu lega jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta Actu Niger a jamhuriyar Niger wadda ta kawo labarin cewa an ayyana zaman makoki na kwanaki uku a faɗin ƙasar bayan kisan fararen hula 58 a kusa da garin bani bangu da ke jihar talabiri gwamnatin nijar ce ta sanar da ayyana makokin na kwanaki uku a duk faɗin ƙasar daga yau laraba domin juyayin waɗanda suka rasa rayukansu a harin na ranar litinin kamar da jaridar ta aktu nijar ta rawaito to yanzu kuma sai jaridar premium times a najeriya wadda kawo labarin cewa rashin aiki ƙasa ɗaya tilo ce tafi najeriya yawan marasa aikin yi a duniya wani rahoto ne mai tayar da hankali da hukumar ƙididdigar alkaluma ta ƙasa nbs ta fitar ya nuna cewa kashi 33.3 cikin ɗari na majiya ƙarfi 'yan najeriya ba su da aikin yi wannan ƙididdiga a cewar labarin na nufin a duk inda aka samu matashi uku to ɗaya daga cikinsu ba shi da aikin yi ƙididdigar dai har ila yau tana nufin duk duniya ƙasa ɗaya ce tal tafi najeriya yawan marasa aiki duk dai a cikin jaridar ta premium times to sai kuma jaridar leadership har ila yau dai a tare ta najeriya wadda ta ce gwamnatin buhari tana gana mana azaba a cewar kungiyar asu kungiyar malaman jami'a ta najeriya wato asu ta yi barazanar sake tsunduma cikin wani yajin aiki bisa zargin gwamnatin tarayyar najeriya a karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari da ganawa malaman jami'ar da iyalansu azaba sakamakon rashin samun albashi da kuma zargin musgunawa mambobinta da ake yi Shugaban rashin kungiyar ta asu ce a jami'ar ibadan farfesa ayo akinyole shi ne shaida hakan a madadin uwar kungiyar cikin wata sanarwa da ya fitar ayo ya yi zargin cewa duk da cewa asu ta amince ta janye yajin aikin da ta yi a baya a ranar 24 ga watan disamba na bara bayan an cimma yarjejeniyar fahimtar juna har zuwa yanzu gwamnatin tarayya na rike da albashin malaman jami'a da daman gaske na wata biyu inda wasu ma har na albashin wata goma suke bi kamar yadda jaridar ta leadership ta ambato to yi abin da za mu iya duba muku kenan a bangaren sharhin jaridun. To da labarin shirin jaridun yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a shekarar jiya litinin 15 ga watan maris nan da muke ciki ne dai aka cika shekaru goma da bullar rikicin ƙasar siriya da kuma yakin basasan kasar Siriya kamar yadda wasu suke kiran rikicin biyo bayan yadda manyan kasashen duniya bisa haɗin gwiwan wasu kasashen larabawa suka haɗa kai wajen shigo da 'yan ta'adda kasar da nufin kawo ƙarshen gwamnatin kasar da sake tsarinta yadda da su zamanto su ne suke cin karansu babu baka a kasar da kuma tabbatar da babbar manufar da suke da ita na tabbatar da tsaro da zaman lafiyar haramtacciyar kasar isra'ila shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan batu da kuma irin yadda makiyan siriya din suke sake bayyanar da maitarsu a fili na ci gaba da kokarin ganin bayan kasar duk kuwa da gazawar da suka fuskanta tsawon waɗannan shekaru goma da suka gabata da haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa bayan shekaru goma na yaƙi da ƙulle-ƙullen makircin makiya kan ƙasar siriya da kuma al'ummarta bugu da ƙari kan tsoma baki na ƙasa da ƙasa wanda ya ƙara dagula lamura a ƙasar da kuma yadda aka shigo da 'yan ta'adda daga dukkanin ɓangarori daban-daban na duniya a halin yanzu kuma makiyan siriyan sun sanar da kiyayya da kuma shirinsu na ƙara matsin lamba a kan ƙasar da kuma al'ummanta a daidai lokacin da suke ci gaba da juyayin halin da aka sanya su a ciki na tsawon waɗannan shekaru goma da suka gabata duk kuwa da irin ci gaba da tsayin dakan da su alwamin siriya din suka yi a ranar lahadin da ta gabata ne dai joseph borrell babban wakilin kungiyar tarayyar turai kan harkokin da suka shafi waje ya yi wa al'ummar shirin barazanar ƙara musu matsin lamba da kuma takunkumi inda ya ce a watan Mayu mai kamawa tarayyar turai din za ta sake sabunta takunkumin da ta sanya wa gwamnatin siriya har ila kuma yayin da yake magana kan yanayin da ake ciki a siriyan na tashin hankali da dai sauransu jami'in na turai ya kara da cewa babu wata hanyar kawo wannan karshen wannan rikici a ƙasar siriya din face dai hanya ta siyasa ta wannan magana ta jami'in tarayyar ta turai dai musamman a wannan lokaci da ake juyayin cika shekaru goma da wannan rikici da kuma fatan da al'ummar siriyan suke da shi na kawo sa da kuma wannan bala'i da aka sanya su a ciki na tsawon waɗannan lokuta to hakan dai a ciki ta janyo kace ne ce da kuma alamun tambaya kan me yake nufi da gwamnatin siriya a cikin wannan magana tasa ta cewa gwamnatin sweden za ta fuskanci takunkumi saboda ko dai a baya tarayyar turai din ta sanya wa siriya din duk wani irin takunkumi da za ta sanya mata da kuma killace ta da kuma hana ta sayan kusan dukkanin abin da take bukata daga abinci magani makamashi da dai sauransu don ci gaba da gudanar da rayuwa a kasar to me rage kuma sannan kuma me yake nufi da hanya ta siyasa cikin maganarsa cewa babu wata hanya da ya rage wa gwamnatin siriyan face bin tafarki na siyasa wajen magance wannan matsala da kasar take ciki a daidai lokacin da duk wani kokari da gwamnatin siriyan ta yi wajen magance wannan matsala da ta kunno kai ta hanyoyi na siyasa din wannan kokari ke fuskantar adawa da rashin amincewa daga bangaren yan adawa na kasar waɗanda kuma suke samun goyon bayan waɗannan kasashe na turai da dai sauransu da haka me yake nufi da hanya ta siyasa ashe tun a baya gwamnatin siriya din bata gabatar da hanyoyi na siyasa din wurin magance waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba amma kuma su waɗannan ƙasashen turai sai goyi bayan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar wurin shure duk wannan kokari da aka yi wanda gwamnatin siriya ta yi da ma wasu ƙasashe suka yi wasu suka shigo cikin lamura din da bayyana ra'ayinsu kan wannan batu ko kuma abin nufi da hanya ta siyasa da shi wannan mutum yake nufi ita ce gwamnatin siriyan ta amince da halaccin gwamnatin sahayoniyawa a falasinu da suka mamaye da kuma kulla alaka da ita kamar yadda wasu kasashen larabawa suka yi wasu kuma suke kokarin yi ko kuma shin gwamnatin siriyan ta yi watsi da kuma ficewa daga wannan tafarki na gwagwarmaya ta tsayin daka da take ciki wanda ta haɗa kai da wasu daga cikin ƙasashe da ƙungiyoyi wurin tsayin daka wurin tunkaran irin waɗannan babakere da siyasa ta neman tursasawa da ƙarfi a kanta ko kuma manufarsa ita ce siriyan ta nisanci manyan kasashen nan guda biyu wato rasha da iran ko kuma yana so ne ya ce da kuma yin barazana ga al'ummar siriyan cewa da su ci gaba da zama cikin irin yunwa da rashi matukar ba su kawar da hukumar tasu ba da kuma kawo wata gwamnati 'yar amshin shata wacce za ta dinga bin su sau da kafa da kuma kiyaye musu manufofinsu wanda babbar manufar ita ce haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma yana so ne ya ce matsin lambar zai ci gaba da wanzuwa har sai sun mai da kasar siriyan ta zamanto wata kasa mai raunin gaske da ba abin da za ta iya yi ga haramtacciyar kasar isra'ila wato ba ta taba zama barazana ga haramtacciyar kasar ba da kuma bakar aniyarta ta mamaya to wannan dai na daga cikin irin tambayoyin da wasu masu kula da lamuran yau da kullum suke gabatarwa to daga dukan alamu dai waɗannan abubuwa da muka ambata a sama kama daga miƙa kai ga su waɗannan ƙasashe da amincewa da gwamnatin sahayuniyawa ta isra'ila a falasinu da kuma zama ƙasa mai rauni ko kuma yanke alaƙa da manyan ƙasashen duniya da suke taimaka mata irin su rasha da iran ko kuma ficewa daga cikin wannan sansani na 'yan gwagwarmaya to su ne dai waɗannan abin da waɗannan ƙasashen turai suke so daga wajen al'ummar siriya da kuma gwamnatin ƙasar bugu da ƙari kan ci gaba da watanda da kuma warwashe dukiya da albarkatun da allah ya wa ƙasar siriya don kuwa tun a yanzu ma dai waɗannan ƙasashen musamman amurka tana amfani da karfin sojin da suke da shi a kasar siriyan wajen ci gaba da kwashe dukiya da albarkatun da allah ya wa kasar na man fetur ruwa da kuma abinci yankunan gabashin siriya dai wasu yankuna ne da suke cike da albarkatun kasa na daga man fetur da iskar gas kamar yadda kuma waje ne da kasar siran take samun alkamar da take amfani da shi a cikin gida da kuma sayarwa waje to amma don a hana gwamnati kuma al'ummar siriya amfanuwa da waɗannan albarkatun ƙasa amurka da turai din dai suka koma suna goyon bayan ƙungiyar alkast ta tukurdawa don su sami zama ci gaba da kwasan albarkatun da ake da su a wajen bisa la'akari cewa ita wannan kungiya tana ƙarƙashin kulawarsu ce da kuma aljihunsu to amma duk da haka dai saboda tsoron da suke da shi na cewa akwai yiwuwan wata rana waɗannan kurdawan su farka bisa da aka cewa su ma da 'yan siriya 'yan kasar siriya ne don haka amurka take ci gaba da shirin gina katafaren sansanin sojinta a wajen don tabbatar da kasantuwanta na tsaro na wato tsawon lokaci a wajen wannan dai ita ce manufar waɗannan ƙasashe akan siriyan to sai dai kuma duk da wannan kokari da makiyan siriyan suke yi a bangare guda kuma wasu kasashe irin su rasha da iran suna ci gaba da kokarinsu wajen ganin an tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar kokari na baya bayan nan shine zaman da rasha din ta shirya tsakaninta da turkiya da kuma qatar waɗanda su ma waɗannan kasashe biyun suna daga ciki ko kuma su ne akan gaba wajen shigo da makamai da kuma 'yan ta'adda zuwa siriyan wanda ake ganin idan har da za a iya magance wannan matsalar da waɗannan ƙasashe biyu suka haifar a ciki to da kuwa an magance wani bangare mai yawan gaske na matsalar siriya musamman bangaren 'yan ta'adda to sai dai babbar matsalar da kuma kalubalen da ake fuskanta shine yadda turkiya take ci gaba da yin karan tsaye da aka cimma a baya musamman jinin nan tasoci ala kulli halin dukkan waɗannan bangarori na turawa da larabawan suna magana ne kan wannan batu na cewa hanyar siyasa ita ce kawai hanyar magance rikicin siriya da kuma wajibcin cewa wajibi ne siriya ta dawo cikin duniyar larabawa kamar yadda waɗannan ƙasashen larabawan suke faɗi to amma daman waye cire siriya din daga duniyar larabawan da kuma duniyar ma baki ɗaya in ba su ba wa ya shigo da 'yan ta'adda cikin siriyan da sanya ta cikin irin wannan hali da take ciki wanda hakan ne na daga cikin irin manyan dalilan da suke hana ruwa gudu a kasar to ala kulli hali dai wani abin da babu wani da ya isa ya yi musu kansa shine cewa tsawon waɗannan shekaru na goma ɗin al'ummar siriya sun yi tsayin daka wajen tunkarar wannan makirci da kuma bala'i kuma har yanzu makiya sun gaza don haka al'ummar da ta yi tsayin daka na tsawon shekaru goma kuma aka gagara dunkufar da ita to ko abubuwan da waɗannan jami'ai da ƙasashe suke cewa za su yi mata na daga barazanar takunkumi ba zai razana ta ba to masu saurare da aka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma a sai a gyara zama don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu biyo Hausa. Radio idan mai magana Aliyu Nasirawa kuma garma. Biyo Hausa a zo ya ku gani da shirayi da amaki idan al'aban da ya samu gare mu da yan uwa namu a nan Nijar da aka musu hari wannan yan uwa Allah rabu su an dala shi musu gafara shi musu rahama to inda ganin an samu cigaba na ganin sojojin Chad sun shigo cikin Nijar ana ganin wannan karshen ta'addanci ya kare to sai gashi kuma ya karu a lokacin da aka yaban Nijar kuma gashi kuma wanga ta'addanci ya riga ya faru mai shawara ta da shugabannin Afirka mutum ya dage da 'yan ƙasa nashi shi kula da su da ciyar da su da shayar da su da kula da abubuwa nasu su sun ga san da ka ci mutuwar ƙwarya wani bai zakwa shi ma gadin ƙasarka sannan ga wanga abu da su sama yan uwa namu Allah shi musu gafara Allah shi musu rahama Allah shi yi musu assalamu alaikum barakatuhu wabarakatuh biyar Hausa sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran jamhuriyar Nijar a gaskiya bankin duniya sai in ce ta ma shiga haki na talakan jamhuriyar Nijar saboda bata san halin da yake ciki ba shi yasa ta ce tattalin arziki na ƙasa ta jamhuriyar Nijar ya ƙaru saboda Allah da annabi ta ya za a ce tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ya yi sama saboda alhali ba a san talakan Nijar ba halin da yake ciki fi layi mutum sai ya huta ya je zai samo abin da zai ci ya sha a larke su kuma ma gabatan jamhuriyar Nijar akwai wanda zai maka maganin abinci ya tsaya ma bai fita neman kuɗi ba wani zai maka maganin abinci na shekara fiye da hamsin shi kuma talaka talakan nijar sai ya huta ne zai je samo abincin wuni da zai ci saboda allah a duba a gani wannan tsarin mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya a jamhuriyar nijar da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa muryoyin masu sauraro ina muku fata alheri kuma da fatan ana nan cikin ƙoshin lahiya eh, zan yi magana ne dangance da matsayin da niger ta samu na samun ci gaba na tattalin arziki da walwala ta 'yan ƙasa saboda da can baya niger tana can matsayi na kutal jakar baya kuma yanzu alhamdulillah niger ta samu ta tsere mu kasashe da yawa hatta kai wajen kusan babba yaya cewa da Najeriya. Najeriya tana matsayi 131 niger ta dawo matsayi na 132. Kidan sai mu ce alhamdulillah inda da 'yan ƙasa suka kashe dala Amerika dala guda yau sun sun zo suna kashe kusan dala amurka ɗari biyar kenan sai mu ce gaba dai gaba dai mahukuntan mu na nijar gaba dai gaba dai yan adawar nijar a hada kai wuri guda a samu a kara ciciyar da kasar nijar gaba ina muku fata alheri sunana usaini labran daga nan ya mai a jamhuriyar nijar salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini muhammad adam wanda aka fi sani da usain sitar kasuwar kwalliya da magaram a yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da wannan karramawa ko in ce kyauta da gidauniyar mu ibrahim ta yi wa shugaban kasar mu muhammadu isufu gaskiya wannan ba karamin abin farin ciki ba ne ga dukkanin in nijar wanda suke cikin gida da kasashen waje don haka muna taya shi murnar samun wannan lambar yabo da fatan shugabanninmu da za su zo na nan gaba su yi koyi da irin shugabanci na gari wanda shi shugaba isufu mai barin gado din ya yi Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da alkasin ma'abocin sauraron ku na yau da kullum daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili mu mai taron albarka za ni ba da ra'ayi na saman cewa banki na duniya kasan mu ta Nijar ta samu sauye-sauye ta samu ci gaba a cikin wannan shekara goma wanda aka yi na mulki. To mu gaskiya wannan eh abu bai bamu mu mamaki ba saboda da amma su wannan bankoki suna eh alkahari da abin da yake gyara su da abubuwan da suke suka sama eh shugabanninmu mu sharaɗa su ne in sun ga ka cika su sai a ce ma eh ƙasa ka ta ta ka ci gaba amma ai ni a gani na ba eh, ci gaban da wanda 'yan ƙasa su fito su ce ƙasa ta ci gaba ko ba gaskiya ba. To kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa POH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tahiran da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sunana Mustapha Rabilu da magaran mutumniya Nijar. Da fatan kuna cikin koshin lafiya zan yi tsokaci akan rigingimin siyasa na ƙasa ta a gaskiya 'yan siyasan mu na Nijar. Gaskiya mu talaka dai ba su gyara mana. Talaka mu gun mu ganin komi daga ciki. Kansu da kansu ne suke ko duk dubutatuwa da suke yin kamfen suna bata kuɗi saboda su yi amfani su ne ba don yi amfani talakansu ba. Musamman ma yan siyasa na ƙauye kamar mermer su ma kwasan ya kabu sayan aikin da ya kamata su matalakawa da fatan allah sa su gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci game da siyasar mu ta nijar to na ji mutane suna cewa nijar ta hutu daga cikin talauci ta hutu daga cikin talauci tana ɗaya daga cikin masu arziki talaka bai gani a ƙasa ba ya ne za a yi talaka ya wadata da abin da arzikin da aka tono a cikin ƙasar eh muna ji mu ma dai kamar yadda mutane suke faɗi har ake watsawa a kafafen watsa labarai amma mu dai mu gani a ƙasa menene ake so talaka ya gani a ƙasa yau talaka bai da yunwa ya kasance talaka ba shi da yunwa a yau in ya kasance talaka ba shi da yunwa akwai buƙatu nashi na kuɗi da wani waye da sauransu sun wadaci talaka to nan ne talaka zai ce Nijar tana cin gishin kanta na kuna agwa mai face daga nan zandar rediyo mai hausa iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da naku na yau da kullum ilyas rezi na kulabra a yanzu da take agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da ita wannan dama in bayyana ra'ayina game da bankin duniya da ya bayyana kasata ta nijar da cewa ta shiga cikin sahun ƙasashe na duniya wanda arzikinsu ya bunƙasa birema wannan abun alfahari ne gare mu ko in ce gare ni ni a matsayina na ɗan nijar wannan abu na yi matuƙar farin ciki game da shi haka kuma wannan bayyana da bankin duniya ya yi da cewa shi mu lura da cewa mu 'yan kasa ire-iren waɗanga abubuwa dukkan mutanen ga in ka sun bayyana wani abu haka nan in ne shekara nawa muka yi a cikin matsayin na cewa mu ne baya baya to gashi yanzu kuma Allah ya sa suka yi kirdado suka yi total inda suka yi suka ga cewa lalle Nijar ta shiga cikin sahun kasashe wanda suke arzikin su ya bunkasa bare ma wannan ni dai abun alfahari ne gare ni sashen Hausa ne BOH da ke a birnin Tahiran barkan ku da warhaka mai magana da ta daga da bangaren jamhuriyar nijar a yau ra'ayina zai tafi ne akan babban bankin duniya da ya labarta cewa ƙasar mu nijar ta wa ƙasashe goma fintin kawu a tattalin arzikin ƙasa to mu sai mu ce talakawa ba mu ga alamar haka ba to idan kuma haka ne to muna fatan za a sassautawa malam talaka talakawan nijar talakawan cikin ƙasar yanayin kuncin rayuwa da suke ciki muna fatan allah ya ba mu shugabanni adanai na gari masu jin tausayin talakawa ba tausayin kansu ba na gode sashen hausa na boh mai magana sanusi madatai daga da magaram jamhuriyar nijar allah ya sa ku tashi lahiya sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar to gaskiya akwai tarin kalubale a gaban gwamnatin najeriya idan tana so ta shawo kan matsalar tsaro musamman ma garkuwa da 'yan makaranta da abin ya zama ta rigar zamani eh, ya kamata gwamnatin najeriya riga ta san yadda za ta yi ta jehi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ma'ana bayan ɗaukan matakan tsaro na kai jami'an tsaro a wurare da ake tunanin wuraren da ke fuskantar barazana ya kamata kuma gwamnati ta ƙirƙiro wani tsari na nema ma matasa aiki kenan matasa ne kuma menene suke nema kuɗi ne suke nema to idan gwamnati ta nema musu aiki kenan ba za su samu damar shiga wannan mummuna ɗabi'a ba da fatan dai gwamnatin najeriya ta ji wannan wannan kira nawa suna na mamman bini ya kuba washe daga tawa ku tashi lafiya. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Tuma Dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurɓataccen abinci. za mu ga cewa abinci na gurɓacewa ne sakamakon haɗuwa da yi da ƙwayoyin cuta irin su bacteria virus da sauransu a wani lokacin kuma ana samun cewa abincin ya gurɓace ne sakamakon guba ne ko kuma wasu sinadarai masu illa wanda suke wa dan adam matukar illa a cikin jikinsa irin su cyanide to dai wani lokacin kuma su wayan abincin wani lokaci mutum ko dabbobi ko kuma wasu ƙwarurruka suna taimakawa wurin yawo da kwayoyin cutar wanda yake sa abincin ya gurbata kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa rashin lafiya sakamakon cin gurbataccen abinci a kasashen afirka na jawo mutuwan mutane akalla 137 kuma yana jawo mutuwan mutane akalla miliyan 99 a duk shekara kenan za mu ga cewa kwayar cutar da ta shahara wurin jawo irin wannan cututtukan sun hada da irin su bangaren bacteria kenan bakteriya irin su salmonella da su e. coli akwai wani mukala da wani professor na jami'ar nairobi professor erastus kangete ya rubuta wanda yake bayyana cewa da yawa da kasashen afirka ba su da kudade da kuma kayan aikin da ya kamata wanda za su iya ganin cewa an samar da tsabtaccen abinci ta hanyar da ya dace shi yasa suke dogaro da kasashen waje sosai don samun taimako ya kara ku da cewa yawancinsu ba sa damuwa da ingancin abincin su a na kasashe kawai su dai sun fi damuwa da a samar da abincin da yawa yadda al'ummansu za su wadata za mu ga dai cewa yawancin mutane ba sa danganta a rashin lafiyar da ya same su da kuma abincin da suke ciki yawanci za su ga mutum lafiya to yawanci abin da zai fara zo mai a shi ba zai fara tunanin cewa abin da ya ci bane za a iya kuma lokaci abincin da mutum ya ci ba a nan take ma yake illata mutum ba wani lokacin yakan ɗauki lokaci to a wasu kasashen kuma da suka cika suna har abincin da mutum ya ci ma suna bibiya su ga wani irin abinci aka ci tsawon wasu kwanaki masu saurari kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. to za mu ga cewa akwai wasu mutane haka kamar duk cuta haka na gurɓataccen abinci za mu ga akwai mutanen da suka fi haɗarin kamuwa da shi musamman akwai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar saboda su ma da abin da suka samu za a ga cewa sun kai baki suna ci kwaka to irin wannan suna saurin samun cin datti ko wani abu wanda zai musu illa akwai kuma tsofaffi wanda su garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa mata masu ciki haka wanda su garkuwar jikinsu bayi da karfi sosai ba kamar sauran mutane ba to sannan kuma mutane da suke da wasu cututtuka daban irin masu kanjamau da sauran sauransu nan, za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wurin tsaftace wurin ko kuma tsabtacewa ko kuma wurin karewa wadda za a bi don kare kamuwa daga irin wannan cututtukan misali ya kamata a tsaftace wajen girki da duka abubuwan da ake amfani da su kafin a fara girki zama cewa ba kazanta kuma ya zama yana da tsafta an wanke an tana an kwashe duk wani kazanta ko ci daga wurin kuma ana girkin ya kamata a lokacin da ake girki ma ana tsaftace waje ba dole sai an ce an gama ba wanda zai yi girke zaman cewa ya tsaftace jikinsa musamman hannu saboda yawanci bincike ya nuna cewa ana kare kai daga kamuwa da cututtuka inda mutum ya wanke hannun shi da sabulu musamman ma kamar bayan an fito daga ban daki wani yana kare mutum daga kamuwa da cututtuka da yawa kuma ya kamata a ce wurin hanya ajiye abincin a san wani wuri ya kamata a aje abincin a kare abinci daga kwari ko dabbobi irin su maguna beraye kudaje da sauransu wanda su ma manya-manyan abubuwa ne wanda suke taimaka wurin yaduwar cututtuka al'umma sannan a gidaje ya kamata a kula da wani irin abinci ne ke sa mutane su samu canji a jikin su wato kamar food allergy kenan ko guban abinci food poisoning ko kuma idan akwai wani mai irin wani rashin lafiya a gida a kiyaye irin abincin da ake bawa mutum to masu sauraron mu cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin cututtukan da ake samu sakamakon cin wannan gurɓataccen abincin da kuma alamomin irin wa'annan cututtukan yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum wa rahmatullah. Shirin tsabtar muhalli kenan to kuma ga shirin na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan taɓarɓarewar harkokin tsaro a arewacin Najeriya musamman ma dai a jihar Kaduna. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ta tabbata ba tare da gardama ba cewa jami'an tsaron najeriya a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohin arewacin ƙasar sun gajiya wajen tabbatar da tsaro da kawo ƙarshen manyan laifukan da ake tafkawa a yankin za a iya ganin wannan gajiyawar a fili daga kalaman da suke fitowa daga mahukuntan ƙasar da kuma matakan da ake ɗauka a ƙasa. ga misali a wata hirar jaridar punch ta kasar najeriya ta yi da karamin ministan ilimi na kasar chukwumeka nwajuba ranar litinin da ta gabata ya yi kira ga iyayen ɗalibai da su zama masu sanya idanu a kan 'ya'yan nasu domin gwamnatin tarayya ba za ta iya bayar da kariya ga dukkanin makarantun ƙasar ba. ya kuma yi wa makarantu wata nasiha da cewa idan sun ga wata barazana ta tsaro to su yi maza su garzaya zuwa ga jami'an tsaro mafi kusa da su domin yin rahoto har ila yau wani sashi na kalaman karamin ministan ilimin ya nuna cewa gwamnati fa ba za ta iya ba da tsaro ga dukkanin gidajen da ke kasar ba ministan da yana mayar da martani ne akan tambayoyin da aka yi masa masu alaƙa da hare-hare da barayin daji suke kaiwa a cikin makarantu daban-daban na arewacin najeriya musamman ma dai na bayan nan da ya ta'azzara a jihar kaduna don haka saƙo irin wannan daga ministan ilimi zuwa ga iyayen yara da makarantu babu ƙarfafa gwiwa a cikin sako kaɗan akasin haka shine abin da zai faru domin zai ƙara firgita iyayen yara ne akan makomar 'ya'yansu da suke karatu a makarantu daban-daban a ɗaya gefen yadda ake wa rufe makarantu a wasu jihohi da suke arewa maso yammacin ƙasar kamar kaduna katsina niger da ma kano da jigawa yana sake tabbatar da cewa harkokin tsaro sun ta'azzara yadda ba za a iya baiwa ɗalibai kariya su yi karatu a tsanake ba a banin wannan lokacin an samu wasu kiraye-kirayen daga masu ruwa a tsaki a harkokin tsaron ƙasar da suke yin kira ga 'yan ƙasar da su daina jin tsoron masu ɗauke da makamai musamman ma ɓarayin daji su fito su rika yin tafiye-tafiye gaba gadi. a cikin kwanakin nan jihar kaduna ta zama babbar cibiyar da barayin dajin suke cin karnukan su babu babbaka a kwanakin baya da suka gabata irin waɗannan barayin dajin sun kutsa cikin wata makaranta ta bayar da horo akan harkokin daji inda suka yi awon gaba da ɗalibai maza da mata a can kusa da makarantar soja ta nda a unguwar mando a jihar kaduna kenan ko ma a ce a cikin birninta su barayin dajin kuma suka watsa wasu hotuna na bidiyo a cikin shafukan sada zumunta da suke dukan mata da bulaliya tamkar lokacin da ake bauta sa'o'i masu yawa ba su gushe ba sai ga wani labarin ya bullo na sace ɗaliban makarantar firamare da wasu malamanta a can magajin gari da ke ƙarƙashin hukumar birnin gwari abinda wannan yake nuni da shi shine cewa arewa fa ta kusa zama inda karatun boko zai haramta domin idan wasu iyayen sun kyara 'ya'yansu sun koma makarantu to da alama mafi yawanci sun yi ban kwana da karatun kenan kamar yadda a lokacin da aka sace wasu ɗalibai a baya aka ji wasu 'yan matan na cewa ba za su koma karatu ba za su je su yi aure abubakar shekau da 'yan kungiyarsa ta ta'addanci suna can cikin dajin sambisa suna rawa saboda karatun boko ya kusa zama tarihi a arewacin najeriya idan ba a mai da hankali ba to ita dai jihar kaduna ta daɗe da fama da matsalolin tsaro masu kwar uku na farkonsu shine rikicin makiya da manoma na biyansu shine rikicin barayin daji masu satar mutane domin su karɓi kuɗin fansa na uku su kuwa shine wata ƙungiya da ake kira ansaru da take da alaƙa da 'yan ta'adda kowace ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin uku barazana ce mai zaman kanta ta fuskar tsaro ga misali rikicin makiya da manoma ya sha haddasa faɗace-faɗace a tsakanin ɓangarori biyu da yake kaiwa ga zubar da jini da ƙona ƙauyuka kudancin kaduna shine babban misali na wannan irin matsala na biyu kuwa wato barayin daji su ne ke cin karansu babu babbaka a yanzu duk lokacin da suka ga dama suka bugi kirji za su kutsa ƙauyen da suke so su yi awon gaba da mutane bayan sun yi barna da ta'adi a cikinsa kai hatta cikin birnin kaduna baya gagara su kutsawa domin ya fi sau biyu suna yin irin wannan kutsan a cikin wannan birni na gwamna inda suke datsa hanya su tantance mutanen da suke ganin suna da dan matsi-matsi sannan su kora su daji kamar awaki saboda daga baya su bugo wa dangin su su nemi kuɗin fansa ba kuma can tsakar dare suke shigowa ba suna shigowa ne kamar karfe takwas ko karfe tara na dare shakka babu batun tabbatar da tsaro ba aiki ne na wani bangare guda ɗaya ba kamar jami'an tsaro da dukkanin bangarorinsu a lokuta da dama faran hula kan taka rawa wajen isarwa da jami'an tsaro bayanai da suka shafi waɗanda ake gani a matsayin barazana ta rayuwar al'umma ta fuskoki da dama a kowace ƙasa a duniyan nan faran hula suna taka rawa irin wannan ta fuskar tsaro don haka a najeriya ma talakawan suna takawa kuma za su ci gaba da takawa sai dai a yanayi irin wanda ake ciki a yanzu masu yi wa tsaro barazana mutane ne da suke ɗauke da manyan makaman da sun mafi ƙarfin na jami'an tsaron ƙasar kuma suna rayuwa ne a cikin tsakar daji suke kuma yin kutse cikin birane domin su yi awon gaba da mutane don haka gano hanyar da za a dakile irin wannan barazana tana hannun mahukunta ne fiye da kasancewarta a hannun farar hula har ila yau batun kiran da gwamnati ta yi ga iyayen yara da su rika zama masu sa ido a kan 'ya'yansu babu wani abu da za su iya yi da ya wuce cire 'ya'yan nasu daga makaranta inda tsaro ake nema domin ba abu ne mai yiwa ba iyaye su je su tare a makaranta da makamai ko kuma hannu rabbana su bai wa 'ya'yan su kariya har sai an tashi karatu sannan su ɗauke shi zuwa gida idan har ba su da aikin yin ma da za su iya yi domin samo wa 'ya'yan abin da za su ci to ya za iya fuskantar gwammai ko ɗaruruwan masu ɗauke da makamai idan sun kawo farmaki a cikin makarantun za a yi haihuwar guzuma ne ta yadda watakila a irin wannan yanayi a yi awon gaba da 'ya'yan da kuma su iyayen hakikanin gaskiya da akwai buƙatar mahukunta a cikin ƙasar ta najeriya su sake yin dubi akan dabarun tsaro da hanyoyin tabbatar da su tun kafin lokaci ya ƙure domin yadda abubuwa fa suke tafiya a yanzu da akwai hatsarin gaske wanda ga dukkanin alamu kullum ƙara taɓarɓarewa harkar tsaro take yi wa ya san munin da za ta yi nan gaba To masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda lokacin da muke ɗauke da shi ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Muna kuma ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. da wani ne kuma kawo ƙarshen jirin shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane akalla takwas. a yayin da suka kai hari kan wata tawagar mutanen da suke dawowa daga cin wata kasuwa a yankin talabiri da ke kusa da kan iyakar kasar da kuma kasar mali kakakin gwamnatin nijar din abdulrahman zakariya ne ya sanar da hakan da gidan talabijin ɗin ƙasar a yammacin jiya talata inda ya ce kisan gillan da aka yi wa mutanen ya faru ne a ranar litinin ta gabata a yankin na tilaberi da ke kan iyakan nijar ɗin da ƙasashen mali da burkina faso a kakin gwamnatin ya ce gwamnatin ta sanar da juyayi na zaman makoki na kwanaki uku a matsayin kwanakin makoki na ƙasa don tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu har ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya ta ɗau alhakin kai wannan hari to sai dai kuma da dama suna ganin irin waɗannan hare-hare ba za su rasa alaka da ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addini masu alaka da ƙungiyoyin alka'ida da isis da suke gudanar da ayyukansu a yankin ba wannan harin dai yana nuni da irin gagarumin kalubale na tsaro da ke gaban sabon shugaban na nijar muhammad bazoum wanda ya lashe zaben shugaban kasar a watan fabrairun da ya gabata don ya gaji shugaba mai barin gado muhammad yusufu shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa tsohuwar gwamnatin amurka ta zalunci al'ummar iran nesa ba kusa ba ta hanyar ayyukan ta'addancin da ta yi a kansu to sai dai kuma har ya zuwa yanzu sabuwar gwamnatin amurkan ta gaza wajen daukan wani mataki a aikace wajen magance waɗannan kurakurai da aka tafka a baya shugaba ruhani ya bayyana haka ne a yayin da yake kaddamar da wasu ayyukan ci gaban ƙasa da ma'aikatar makamashi ta ƙasar ta gina inda ya ce gwamnati mai ci a yanzu a amurka ta sha tabbatar da kurakuran da tsohuwar gwamnatin ta tafka to sai dai watanni biyu kenan da dare wata karagar mulki amma babu wani abin a zo a gani a kas ya ta aikata wajen magance waɗancan kurakuran shugaba ruhanin ya ce matukar dai gwamnatin ta amurka ta dawo kan tafarki da kuma gyara waɗannan kurakurai to ko hakan zai zamanto mai amfani a gare ta ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnatin joe biden ɗin ta gagara yi shine kuma da kuma wani abin da kuma a kan ne shine ake wato shine dai batun na jini nukiliya na iran da tsohuwar gwamnatin donald trump din ta fice daga ciki wacce kuma iran ta ce ba ta zauna teburin tattaunawa da amurkan ba matukar dai ba ta dage mata a takunkumin da aka sanya mata ba waɗanda kuma na daga cikin abubuwan da suka zo cikin yarjejeniyar nukiliya. To ma sauraron mu a gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma muhammad awal bauchi da karanta mana labaran duniya muke muku fatan alheri a kasance lafiya